Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio bih na kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na rana na yau talata muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to gajerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin kokun san sai kuma shirin mulika iran da kuma kida-kidan iraniyawa to waɗannan da da Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa inda halin yanzu da mu fara da shirin nan na kun san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha biyar ga watan Yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da hudu ga watan Zulkeda na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 313 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan Yuni shekara ta takwas Ingila ta murkushe boran al'ummar kasar Scotland bayan da Ingila ta haɗe ƙasar a cikin kasarta. kafin wannan lokacin da sarki scotland james na farko ya mika kasar ga ingila a cikin shekara ta 1603 amma a cikin shekara ta 1707 an mayar da majalisun dokokin ƙasashen biyu sun zama majalisa guda daya wato majalisar dokokin ingila wannan ya bakanta ran al'ummar kasar scotland matuka inda suka tayar da bore domin raba kasar su daga ingila amma ingila ta yi amfani da karfin soja wajen murkushe al'ummar kasar ta scotland kuma ta ci gaba da mamaye kasar. a shekara ta 1999 ingila ta amince a kafa a majalisar dokoki mai cin gishin kanta a scotland masu ware kun san cewa shekaru 20 da suka gabata rana irin ta yau wato 15 ga watan yuni shekara ta 2001 kasashen rasha da china uzbekistan kyrgyzstan tajikistan kazakistan suka rataba hannu akan kafa kungiyar tattalin arziki ta shanghai babbar manufar kafa wannan kungiya dai ita ce bunkasa harkokin tattalin arziki da cinikayya da al'adu da kuma tsaro a tsakanin kasashen mambobi na kungiyar kasashen sun ɗauki wannan ƙuduri ne domin tunkara kutsan amurka a cikin harkokinsu da kuma kasashen yankin da kuma rage tasirin kutsan na amurka a wannan yanki a halin yanzu dai kasashen iran india pakistan afghanistan da mongolia suna a matsayin mambobi 'yan kallo a cikin kungiyar ta shanghai da karshe masu ware kun san cewa shekaru 174 da suka gabata a rana irin ta yau wazirin ƙasar jamus otto von bismarck ya zaɓi birnin berlin ya zama babban birnin tarayyar jamus mayar da birnin berlin a matsayin babbar cibiyar jamus na daga cikin tsarin bismarck bayan yakin duniya na biyu an raba birnin berlin zuwa bangarori biyu gabas da yamma wanda hakan sakamako ne na irin rikice-rikice da sa kunno kai tsakanin tarayyar soviet da kuma sauran kasashen turai waɗanda suka haɗa kai domin yaƙi da adolf hitler inda da ƙarshe dai tare da soviet ta mamaye gabashin birnin berlin amurka da sauran ƙasashen turai suka mamaye sa amma bayan wasu shekaru an rusa katangar da ta raba birnin berlin kuma da ƙarshe dai an haɗe ƙasar jamus kamar yadda take ta koma dunkulalliyar ƙasa guda masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To bayan shirin ko kun san yanzu kuma sai a gyara zama tan sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanansu. Ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Jawad Zarbi ya bayyana cewa Netanyahu ya faɗi warwas alhali Iran na ci gaba da samun ɗaukaka. Sojojin Yaman sun fitar da hotuna da kuma hirar da aka yi da sojojin Saudiya da na Sudan da suka kama. An kwantar da tsohon shugabar Zambia Kenneth Kaunda a asibiti. To yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. Ministan harkokin wajen kasar Iran Dr. Muhammad Jawad Zarif ya bayyana cewa cire bindimin benjamin yahu daga matsayin firaministan haramtacciyar kasar isra'ila bayan shekara da shekaru na haifar da yakukuwa da wuce gona da iri kan al'ummar palestina da kuma barazana ga jamhuriyar musulmi ta iran a matsayin wani lamari da ke nuni da cewa dan ta'addan ya sha kaye alhali iran tana ci gaba da wanzuwa da kuma samun ɗaukaka ministan harkokin wajen na iran ya bayyana haka ne cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter yayin da yake mayar da martani da cire natin yahun da aka yi a matsayin firaministan isra'ilan inda ya ce bayan tsawon lokaci na yakukuwa da kai hare-hare kan falastinawa da kuma barazana ga jamhuriyar musulunci dan ta'addan ya faɗi sannan kuma gaza tana ci gaba da nasara hakanan kuma iran tana ci gaba da samun ɗaukaka don haka sai fatan wanda ya gaji na yahun zai ɗau darasi da cewa gidan da aka gina shi bisa tushen wuce gona da iri da koma maya ba zai jima ba a shekaran jiya lahadi ne dai majalisar isra'ilin knesset ta amince da sabuwar hadakar da masu adawa da yahun suka kafa a matsayin wacce ta za ta kafa gwamnatin da ta kawo ƙarshen natin yahun na shekaru goma sha biyu da karshe dai an rantsar da naftali bennett a matsayin sabon firaministan haramtacciyar kasar isra'ilan bangaren watsa labarai na dakarun ƙasar yaman ya fitar da hotuna da kuma hirar da aka yi da wasu daga cikin dakarun ƙasar saudiya da kuma sojojin hayan sudan da aka kama a yayin bahar haram baya-bayan nan da dakarun yamma din suka kai yankin jizan na kasar saudiyan a hirar da aka yi da su din da wadda tashin talabijin din almasira ta yamma din ta watsa fasinonin sun yi bayanin su da kuma sansanonin sojin da suke aiki kafin aka kama su har kuma sun yi bayani kan irin kyakkyawar mu'amalar da ake musu kamar yadda kuma suka bayyana cewa lallai sa cikin koshin lafiya da kuma kiran mahukuntan saudiyan da su yi dukkanin abin da za su iya wajen ganin an sako su. an kama waɗannan dakarun ne dai bayan da sojojin yaman ɗin da dakarun sa kai na ƙasar suka kaddamar da wasu hare-hare na soja a yankin na jizan na ƙasar saudiya cikin 'yan kwanakin da suka gabata inda suka sami nasarar kwace ikon wasu sansanoni na soji da dama rahotanni daga ƙasar somaliya sun bayyana cewa alal akalla mutane goma sha biyar su rasa rayukansu biyo bayan wani harin tadanci da aka kai wani sansanin horarwa ta soji a birnin magadishu babban birnin kasar lamarin da ya faru ne a lokacin da wasu gungun jama'a suka taru a sansanin sojan a kokarin su na ɗauke su a aikin soji yayin da yake karin bayani kan hakan wani jami'in sojin somaliya muhammad adan ya ce lamarin ya faru ne lokacin da ɗan kunar bakin waken ya shiga cikin jama'a da nuna kansa a matsayin wanda yake so a ɗauke shi aikin sojin inda daga baya ya tarwatsa kansa jami'in sojin ya kara da cewa shi da kansa ya kirga gawaki mutane sha biyar baya ga waɗanda kuma suka sami raunuka yana zuwa yanzu dai babu wata kungiya ta ɗauki alhakin kai wannan hari to sai dai kuma ana nuna yatsan zargi kan kungiyar ta shabab wacce take kai irin waɗannan hare-hare to masu rarrai kare da shafa labaran suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bewach a nan birnin tehran ofishin tsohon shugaban kasar zambia kenneth kawunda ya sanar da cewa an kwantar da tsohon shugaban dan shekaru 97 a duniya a wani asibitin soji da ke birnin lusaka babban birnin kasar saboda wani rashin lafiya da yake fama da shi ofishin ya bayyana haka ne cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya bai sai dai bai karin bayani dangane cutar da take damun tsohon shugaban ba a daidai lokacin da kasar take fama da matsalar na ta cutar covid-19 sai dai sanarwar ta bukaci al'ummar kasar da su ci masa addu'a tsohon shugaban kawun da ya mulki kasar zambia ne tun daga shekarar 1964 lokacin da kasar ta samu 'yancin kai daga burtaniya har zuwa shekarar 1991 yana kuma daga cikin sauran 'yan mazan jiya na nahiyar afirka da suka yi fadar neman 'yancin kai kuma har zuwa yanzu suke raye kafafen hada labarai na kasar iraki sun ba da labarin cewa an kai hari kan tawagogin sojojin ta'addancin amurka guda biyu a birnin bagadaza a jiya da yamma kamfanin dillancin labaran asabiru na kasar irakin ya bayyana cewa an kai hari ne farko da ne da ta da abu mabame a gefen titi wanda ya kaiwa ga sansanonin sojin amurka da ake kira victoria kusa da tashar jirgin sama na bagadaza a da na biyun kuma bamabamai ne suka tashi a wata unguwa da ake kira da allatifa daga kudancin birnin na bagadaza labaran da ba su bayyana irin hasarori da hare-haren suka janyo wa sojojin ta'addancin na amurka ba to ƙarshen labaran duniyan kenan. To labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan Hausa Radio VOH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na Muleka Iran tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. To da kyau yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai da shirin. A yau shirin namu ci gaba wanda gabace shi ne a makon jiya inda zai muku bayani zai kai ku zuwa ga aljannar turai ta kasar Iran wato tashar ruwa ta Anzali wato bandar Anzali a yaren Farisanci. Kuma tana ɗaya daga cikin garin da ya fi karɓar 'yan yawon buɗe ido a arewacin ƙasar Iran wanda yake da wuraren buɗe ido masu yawa kuma daban-daban kuma ana bayyana shi a matsayin turai ɗin kasar Iran. idan masu saurare suna biye da mu a shirin da ya gabata mun kawo muku bayani game da muhimman wuraren da ke tashar ruwa ta bandar anzali inda muka muku karin haske game da hasumiyar agogo inda muka ce wannan hasumiyar tana daga cikin daɗaɗɗun gine-gine da ke anzali kuma har yanzu ana amfani da ita kuma tana bayan kasuwar sefa da shatar tanan anzali ne a zahiri an gina wannan hasumiyar ce bisa umarnin khusru khan garji hakimin sarki Nasiruddin da ke Anzali da shekara ta 1192 hijira shamsiya. To yanzu kuma bari mu dora daga inda muka tsaya a makon na jiya inda za mu kai ku zuwa wajen Balvera Anzali wanda yana ɗaya daga cikin muhimman wuraren kallo da ke wannan waje da ke kusa da Aslake. Ana iya cewa wannan wurin shakatawan ko kuma park yana ɗaya daga cikin wurin shakatawa na farko a ƙasar Iran. wanda an ɗauko salon tsarin ginin shi ne da ƙasar faransa kuma an gina wajen a shekara ta dubu ɗaya da uku bakwai, kuma wajen kallo ne mai kyau sosai akwai ƙanana da manyan kwale-kwale da agwagwa da wasu dabbobin ruwa da ke yawo a wajen gunin ban sha'awa da yamma kuma musamman da rana a lokacin bazara da lokacin yanayi yake daidaita za ka riƙa jin ƙamshin itatuwan lemo da tanjirin wanda ke sanya nishaɗi da sanya zuciya. To daga nan kuma sai ban ɗakin sarki da ke tashar ruwa ta bandar anzali. Yana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun ban ɗaki da ke wannan gari wanda sarakuna kamar irin su sarki Nasiruddin da kuma sarki Ahmad da kuma sarki Riza suka samar a wannan waje a lokacin zafi. kuma an gina wajen ne ta hannun sarki amir hidayatullah da ya shahara da suna gilan sha kuma an gina shi ne a shekara ta 1120 hijira shamsiya kuma ya daɗe a ƙarƙashin kulawar gwamnatin wancan lokacin a ƙarshe-ƙarshen daular ƙajarawa wani mutum mai suna abdul hussein shafahi ya siya daga hannun gwamnati a lokacin wanda bayan ya ɗauki dogon lokaci yana cin moriyar wajen sai shi kuma ya sayar da wurin ga wani mutum mai suna a kishibari wannan banɗakin sarki na bandar anzali ya sha ambato a kundin tarihin muhimman wuraren yawon bude ido na duniya da ma wasu littattafai daban-daban da suka shahara to yanzu kuma sai fadar mulki ta sultanati wato fadar adana kayan tarihi da ke lardin gilan a garin bandar anzali a tsakiyar gadoji guda biyu a shekara ta bakwai. gobara ta tashi a wannan wuri a zamanin sarki Reza Khan aka gyara shi ya mayar da shi masaukin baƙi wanda daga nan aka mayar da shi ya koma fadar saltanati sai kuma wajen kariya na anzali a saman ginin kuma a kusa da shi akwai gini da gwamnati ta yi mai farin launi kamar dai wajen kariya na shiraz wannan gini an yi shi a shekara ta 1311 bisa umarnin da sarki ya bada aka gina shi a hannun wasu gungun injiniyoyi da kasar jamus da suka samar da shi sai dai a da kafin nan waje ne da ake gudanar da kiɗe-kiɗe na zamani amma saboda kama da yi da wajen kariya yasa ake kiransa da wannan suna har yanzu don haka wannan wuri a kusa da abubuwan da ke ɗaukar hankalin masu yawan bude ido an sanya shi a matsayin wajen gudanar da bikin baje koli a matsayin wajen gudanar da bikin baje koli na ababen zane-zane da kayayyakin da aka saƙa da hannu. sai kuma jirgin ruwa na Mirza Kuchekhan Jangali wannan jirgin ruwan ko kwale-kwale yana yawo ne kawai a gabar ruwa da ke arewacin kasar iran wanda ake amfani da shi domin shakatawa yana da kyau ko da sau ɗaya ne a ziyarci wajen a wannan jirgi ko kwale-kwale ya kewaya da mutum a gabar ruwa ta anzali da kuma bahar maliya daga nan kuma sai kabarin aga sayyid muhammad najafi ana haifi ayatullahi sayyid muhammad najafi ne a shekara ta 1257 hijira shamsiyya a garin najaf mai tsarki na ƙasar iraki shi yana daga cikin jikokin imam hussein alaihi salam kuma yana daga cikin zuriya mai tsarki ta annabi muhammad tsiya da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka rayuwar komawa zuwa ga allah da bauta ta wannan malami ta yi tasiri sosai a zukatan masoyansa da kuma biyansa, kuma ba su tamantawa da shi ba har abada da dama daga cikin mutanen suna kama kafa da suna suna kama kafa da shi wajen neman biyan bukatunsu daga wajen a wajen biyan bukatunsu a wajen Allah madaukin sarki ko me za mu iya ci na da cin abubuwan abinci ko na sha a tashar bandar anzali to akwai kabaki na gilan da ya shahara amma shi kabaki na anzali ya shahara tsakanin jama'a da ma ɗaukun mutane wato abincin teku na yanayin da ake ciki da kuma ganyaye da ake dafawa a wajen tare kuma da markaɗaɗɗen nama na rago ko na saniya da ake yin tsire da shi wato kebab yana ɗanɗano mai daɗi wanda a wajen sayar da abinci na anzali ne kawai za a iya samun irin wannan nau'i na abinci kai da dai sauran abinci masu daɗi na gargajiya da ake yi a wannan wajen amma wanda masu yawon buɗe ido za su so su ɗanɗana su ji irin yadda yake domin cin riba biyu ga ribar yawon shakatawa ga kuma cin abinci mai daɗi. To ma saurare gashi lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki ya zama wajibin daga aya a nan sai a wata sadarwar za ku ji mu ɗauke wani sabon shirin. Amma kafin nan, amma kafin na amma duk waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za ku iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu da muke yaɗa muku a mu na yanar gizo wato www wato www.hostv1.ng a huta lafiya. to shirin mu leƙa iran kenan kuka saurara to aminu da har yanzu yana nan tare da ku don kuwa shiri na gaba kiɗe-kiɗen iranewa shine zai gabatar bismillah kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin ne wanda a cikin mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To a yau shirin namu ya gaito muku fitaccen mawaƙin nan ne na kasar Iran Imran Tahiri domin gabatar da waƙa da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mu ita tafi daɗi. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za a ji daɗin shirin سرشو جلجل و دیو چکن خوشن ما اینیش بیلی خوشن روشو نکرده چه خوشایی بو خاک بندر چه خوشن صبح بود افتو و تاد رو پنگ مخجا بگره باب ما یا علی یگه ما یا مشتا بگیره آبا یا حمله بگی دیر دیریا بزنی موج همت تو نگامون رنگ فردا بگیره بابا یا حمله بگیم و دل با بزنی بزنی موج همت تو نگامون رنگ فردا بگیره هنوز و یادم امروزی ما که دو دو Poderi lovetiyo bogar ham چکلکا حالا وقت گوزیه دو دو وکای زندگی کار و همتت بسر هدف بگردار کلکا حالا وقت گوزیه دو دو وکای زندگی کار و همتت بسر هدف بگردار کلکا یعنی گوزیانو روزانو روزیانو خاطرت شفاتم دل بزن با ها گلن و روزین و روزن و روزین و گیری خاطرت شفاتم دل بزن با ها یه کاهم بزنیم نجان خاک آسمان بیبر شاخ و برگمون دل بزنه شو حسود اگه هم گپ تاریکی بزن ماه بیاد رو گپ سردی مهر باطل بزنه ای خدا دیریا با آسمان به نام مای زد تا که دور بودیم از خودی بی ما صدایی زد گلن و میانو یا خاطرت شباتن دل بزن با دله ها ای همی هنو خاشن علنگ چی دو دو وکا شونه با شونه همت لطی و چو گلکا imran tahiri kenan kuka saurara a cikin wannan waka da ya tsara da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1 ng To masu saurare da haka muka hau ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan kun ji daɗin abubuwan da muka gabatar muku. In haka ne sai ku biyo mu zuwa anjima a shirin mu na dare inda za mu sake kasancewa tare da ku. To amma kafin a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu su ma waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.